ku biyo ni marhaban insha Allah bidiyon mu ne za mu yi shi ne akan yadda za ku je wani website domin ku yi mining na bitcoin kyauta ku biyo ni da fara zan ajiye muku link na wannan website na kasan wannan bidiyo a description da kuma comment ta yadda za ku click a kan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka za ku danna wannan sign up da ku danna sign up zai kawo ku feji na gaba kamar haka wannan fejin shine gashi nan nan inda aka rubuta first name din nan za ku saka sunanku last name za ku sa sunanku sannan email address za ku saka email address ɗinku sai ku saka password sai ku maimaita ta sai ku danna wannan create my account ɗin to kun danna wannan create my account ɗin zai kawo ku feji na gaba kamar haka wannan fejin shine na dashboard ɗinku ma'ana account ɗin naku ya buɗi kenan yana buɗuwa za ku ga wannan balance ɗin ya kama reading ma'ana ya kama jujjuyawa da sauri da sauri ta haka shine da ya kurka yin mining ɗin automatically ya so mayan ɗin da kansa ba tare da ɓata lokaci ba kimanin 100 gigahash fasakan shine pound da za su baku kyauta da kuma daily profit na haba 0.04 us dollar wanda za ku rika na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku na fata za ku mana share da like